بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zukan ci da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan kuma sai mu ƙetara mu kawo muku shi na ko kun santa da Abdullahi Sado Katsina wanda ke bayani kan mafituwa suka faru a cikin tarihi. daga shi kuwa sai na wato duniyar mu a yau wanda muka saba gabatar muku daga ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na wato lafiya sai da kula wanda yake muku bayani game da abin shafi lafiyar ku da kuma yadda za ku kare kanku daga kamuwa da cututtuka da wani za mu kawo ƙarshen shirin namu amma yanzu kuma sai a dakaci labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta karbi sakon kan batun komawa teburin tattaunawa tsakaninta da Amurka ba kai tsaye ba. Jagoran wato harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim elzarzaki ya ce, yakin sudan yana kare maslahar kasashen yamma ne hukumar unicef ta gargaɗi game da mawuyacin hali da yara ƙanana ke ciki a gaza duk da tsakaita buɗe wuta yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta karfi sako kan batun komawa teburin tattaunawa tsakaninta da amurka ba kai tsaye ba Hakakin gwamnatin ƙasar Iran Fatme Mahajirani ta bayyana cewa ma'aikatar wajen ƙasar Iran ta tabbatar da karbar sako da ya kunshi batun fara tattaunawar tsakanin su da Amurka. Sai dai za a bayyana yadda za ta kasance da kuma abubuwan da ta kunsa a nan gaba. Wannan mataki yana nuna cewa ana iya ci gaba da ƙoƙarin ganin an koma teburin tattaunawa da ya tsaya cak. Sai duk da haka matsayin Iran na ƙin amincewa tattaunawa kai tsaye da Amurka yana nan daram. kuma yana nuna irin tsakakkiyar diflomasiya da kuma buƙatar masu shiga tsakani amintattu da su jagoranci tattaunawar. Sanarwar ta fito ne a yi lokacin da ake yayata batun ci gaba da tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin Iran da Amurka. Musamman game da batun shirin nukiliya da kuma tahunkuman da aka gaba mata a baya-bayan nan kan shirin ta na nukiliya jami'an kasar iran suna ganin dabarun matsin lambar amurka da ya hada da takunkumin kai tattalin arziki da yaɗa farfaganda kafin yaɗa labarai a matsayin waɗanda ba su dace diflomasiyya ba kuma tehran ta da cewa duk wata yarjejeniya da za a yi a nan gaba dole ne ta tantance ko kuma ta kasance bisa ma juna kuma ba tare da wani sharaɗi na tilastawa ba jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim elzakzaki ya ce ƙin yaƙin Sudan yana kare maslahar ƙasashen yamma ne kawai. A wata yarda kafar watsa labarai ta Iran Press ta yi da jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim zagzaki ya yi tur da ci gaba da kashe mutane da ake yi a kasar sudan inda kungiyar rsf ta kashe sama da mutane dubu biyu a garin el ya zargi kasar da haɗe dolar larabawa da rubuta wutar yaƙi a madadin ƙasashen masu girman kai na duniya yin yakin basasa da ke ci gaba da gudana a ƙasar sudan ya ɗauki mummunan yanayi yayin da ƙungiyoyi masu samun goyon bayan ƙasashen waje ke ƙara kai hare-hare kan fararen hula da basu ji ba basu gani ba bayan nan shek zazzaki ya ƙara hasaka yanayin siyasar da ke da ke mayar da ƙasashen afirka fagen yaƙi da rarraba su har ila yau shek zazzaki ya yi da mummunan rikicin da yake wato keta ƙasar sudan gida biyu yana jaddada cewa dukkan dakarun sojin ƙasar sudan da kuma ƙungiyar rsf 'yan ƙasar sudan ne waɗanda suke aiwatar da ajandar ƙasashen waje ya ce lamari ne mai taɓa zuciya a ce ɗan uwa yana kashe ɗan uwansa kawai don kare maslahar wasu a waje ya ce ƙasar daɗe don larabawa tana aiki ne a madadin ƙasashen yamma kuma matuƙar ba a yanke hannun ƙasashen waje ba to yaƙi ba zai ƙare ba a sudan fararen hula ne kawai za su ci gaba da zama cikin mawuyacin hali. hukumar kula da yan wato hukumar kula da yara ƙanana unicef ta gargaɗi game gargaɗi game da mawacin hali da yara ƙanana ke ciki a gaza duk da tsagaita buɗe wuta hakakin hukumar kula da ƙananan yara ta masa ɗinkin duniya tess ingram ta bayyana cewa yanayin da yara ke ciki a yankin gaza ya yi muni sosai inda sama da yara miliyan ɗaya da ke gaza suke buƙatar taimakon gaggawa na ruwan sha da kuma abinci. Ingram ta faɗi a wata hirar da aka yi da ita cewa dubban yara a Falasɗinu suna kwana da yunwa kusan kowanne dare, kuma akalla yara dubu ɗari shida hamsin ne ba su koma makaranta ba duk da jajjina da aka dakatar da buɗe wuta da aka cimma a baya bayan nan kan wato tsakanin ɓangarorin guda biyu. Har ila yau ta wato ta bayyana batun dakatar da buɗe wuta a matsayin labari mai kyau da ya kawo ƙarshen ci gaba da gudan wuta da Isra'ila ke yi kowane lokaci da ya ci rayukan dubban yara ƙanana sai da tare da cewa yajajen da ya dakatar da buɗe wuta ba za ta da wato wadatar ba dole ne sai an kawo ƙarshen yunwa da kuma samar da ruwan sha ga sauran iyalai a garin gaza a ranar goma ga watan oktoba ne yajajen da ya dakatar da buɗe wuta ta fara aiki a gaza amma duk da haka yanayin da ake ciki ya ƙara tsananta baka ka iya zuwa wasu yankuna da dama a yankin saboda ci gaba da kasancewar sojin Isra'ila a wajen. Isra'ila tana ci gaba da keta yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar Hamas tana ci gaba da kai harhare hare da harbe-harbe kuma tana hana shigar da kayan agaji da ake bukata zuwa yankin na Gaza kuma kashi biyu cikin uku na adadin waɗanda aka kashe mata ne da yara ƙanana. To masu ware kada ku sha'afa waɗannan labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. ƙungiyar Hamas ta yi watsi da zargin da Amurka ta yi mata kan batun motocin agaji a Gaza. Rotanni sun bayyana cewa ƙungiyar gurmaya ta Hamas ta yi watsi da zargin da Amurka ta yi mata na baya-bayan nan na cewa mayakanta sun wawushe kayayyakin agaji da wata mota take dauke da shi wato wata mota take dauke da shi a yankin Gaza. Ta bayyana zargin a matsayin ƙarya ce kawai mara tushe balle makama. ta ce amurka na wannan zargin ne domin fakewa da shi wajen takaita shigar da kayayyakin agaji a yankin gaza wannan yana nuna karuwar takaddama tsakanin amurka da sauran bangoren falasinawa kan batun samar da kayayyakin agaji da kuma ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyansu ganin yadda tallafi ya yi karanci kuma kayayyakin more rayuwa sun taɓarɓare don haka irin waɗannan zarge-zarge na iya ƙara tsananin rashin yarda da kuma kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aikiwa da kayayyakin agaji zuwa yankin. Masharhanta suna kallon labarin Amurka a matsayin wani bangare ne na farfaganda na canza sunan wato kungiyar Hamas da kuma share fagen kwace da mararta. Suna ganin cewa wannan kirari yana zuwa ne a lokacin da ake ƙoƙarin diplomasiya don canza yanayin tsarin gwamnati bayan yakin Gaza da kuma rawan na kungiyoyin gwagwarmaya ƙarƙashin kula ko kuma rashin kula da aikewa da kayayyakin agaji da aka bujiro da su. Da ƙarshe za ku ji cewa ministan jin daɗin jama'a ta Sudan ta ce mahaƙan RSF sun kashe mata ɗari uku da yi wa fiye da ashirin fyaɗe a birnin El Fashir. Ministan jin daɗin jama'a ta Sudan Salma Ishaq ta bayyana cewa mahaƙan RSF sun kashe mata ɗari uku tare da yi wa 25 fyaɗe a El babban birnin wato jihar Darfur ta Arewa a yammacin Sudan a matsayin wani bangare na ayyukan kisan kiyashi da suke aikatawa a yankin. A ranar 26 ga watan Oktoba, dakarun RSF sun kwace iko da El kuma sun yi kisan gilla ga fararen hula a cewar ƙungiyoyin ciki na cikin gida da kuma na ƙasa ƙasa. A cikin sanarwar da wato ta fitar Salma Ishaq ta ce abin da yake faruwa a El Fishar ya yi kama da abin da ya faru a El Jinaina a shekara ta 2023 an ba a bankaɗo da kuma yaɗa laifukan da suka faru a El Jinaina ba kamar yadda aka yi a El Fishar ta kara da cewa dakarun RSF sun aikata fyaɗe sau 25 ciki har da cin zarafin yara a gaban iyayensu mata kafin daga baya kuma su kashe su. To masu ware ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a dakaci shirin nan na sharhin bayan labaru. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin ƙai a gaza duk da cewa an cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta. ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa Darakta Janaral na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya darakta general na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasɗinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin ƙai. sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. Sauta Bodas ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa Wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan. ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi Assarraji ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. Ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheikh na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falazinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin uku ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ga watan Jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha sa kai hari a gidan marigayi imam Khomeini wanda yake birnin Qom babbar cibiyar addinin musulunci ta kasar Iran da kuma suka ɗauke shi daga nan zuwa birnin Tehran daga nan ne kuma suka kore shi daga kasar baki daya inda ya gudun hijira zuwa kasar turkiya gwamnatin sarki sha ta kori babban malamin addinin musulunci na kasar iran zuwa kasar turkiya saboda goyon baya da yake baiwa al'ummar musulmi da kuma yancin su da kuma yin tsayin duka wajen kiyaye manufofi na addinin musulunci manufar gwamnatin sarki sha ita ce dakatar da wata gwagwarmaya ta margayi imam kumaini da kuma al'ummar iran domin kuwa gwamnatin sarki sha ta yi imanin cewa kasancewar imam kumaini a kasar iran shine sanadin wayar da kan jama'a da kuma miƙe wasu domin kwato 'yancinsu da haƙoƙinsu da aka haramta musu domin kuwa al'ummar ƙasar iran suna adawa da zaluncin wannan gwamnati da take yi da kuma miƙa kai da take yi ga gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya gwamnatin sarki sha ta yi zaton cewa hana marigayi imam khomeini da kuma korarsa daga ƙasar iran ɗin hakan zai kawo ƙarshen yunkurinsa da kuma yunkurin jama'a na neman sauyi bisa tunanin cewa imam khomeini ne yake tanzar jama'a domin su yi wa gwamnati tawaye to amma abin da ya faru sabanin haka ne domin kowa tun daga wancan lokaci ne yunkurin jama'a a kasar iran din ya ƙara ƙarfi boransu ya kara yaduwa a sassa daban-daban na kasar sannan kuma gwamnatin sarki sha ta kara tsananta ɗaukar matakanta a kansu da kuma da karshe dai gwamnatin ta faɗi bayan shafe shekaru goma sha biyar imam khomeini yana gudun hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi da kasar masar a rana irin ta yau sojojin isra'ila suka shiga garin hani yunus inda suka kashe sojojin kasar masar su 25 waɗanda suke cikin garin sannan kuma suka fada a cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke cikin asibitin bayan haka kuma sun tayar da wasu bamamai a wata maboyar da mutanen garin suka gina domin kare kansu musamman mata da ƙananan yara da kuma tsaffi da suke cikin birnin jimillar mutanen da yahudawan sahiyuniya suka kashe a garin khan yunus a lokacin ya kai mutane 275 masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau hajji mirza abul hassan shaharani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗin shekaru 26 a duniya ya je birnin najaf na kasar iraki inda ya shiga da sa. gaban manyan malamai na zamanin sa. daga cikin manyan malamai da suka koyar da wannan babban malami akwai sayyid abu turabul khansari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta da kuma cibiya ta addini a gidansa da ke birnin tehran daga nan kuma ya ci gaba da karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai masu tarin yawa daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu littafan daga farisanci zuwa harshen larabci masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan nuwamba na shekara ta 1978 kasar dominica a kasar amurka ta tsakiya ta samu 'yancin kanta daga turan mulkin mallaka na ingila dominican tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 751 tana tsakiyar amurka daga gabashin tekun caribbean kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen ƙasar dominican bagaken fata ne kuma suna magana ne da turancin ingilishi christopher columbus shine ya gano wannan tsibiri a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta da 93 kuma ya haɗe dollar spain bayan haka kuma wannan tsibiri wanda ya kasance mazaunin mutanen karib da mulkin mallaka na ƙasar spain sun kai masa hari kuma sun mame masu tsibiri da nufin gano zinari da sauran kayayyaki masu daraja ba wai gidajen 'yan ƙasar kaɗai suka rusa ba a'a an kashe da yawa daga cikin mutanen yankin wannan yanayi na mulkin mallaka akan al'ummar wannan tsibiri dai ya ci gaba a hannun turawan faransa daga bisani kuma turawan ingila sa ku tsakai ta yadda yan kabilar karib kusan 500 ne kawai suka rage a ciki dominican ta samu yancin kanta a shekarar 1967 bayan tashe-tashen hankula da gasa a tsakanin turawan mulkin mallaka karshe dai a ranar 3 ga watan nuwamban shekara ta 1978 wannan tsibiri ya samu cikakken yancin kai tare da kafa tsarin jamhuriya ranar 3 ga watan nuwamba na kowace shekara ita ce ranar yancin kai ta dominican kuma ita ce ranar ƙasa a hukumance duniyarmu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai nufi yankin Amurka ne ko mai sake nausawa zuwa can yankin Karibiya domin yin dubi a kan yakin da Amurka take yi a wannan yankin da sunan fada da mugan ƙwayoyi da fataucinsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hakika tabbatacciya cewa jibge sojoji da kayan yaƙi da Amurka take a yankin Karibiya alama ce akan yadda ta kasa kawo ƙarshen matsalar shan ƙwaya a cikin gidanta. domin masu shan ƙwayar karuwa suke yi a cikin amurka don haka suke da buƙatuwa da ita kuma hakan ya sa kasuwarta take sake bunƙasa to a shekara ta 1996 wani ɗan jarida mai binciken kwakwab a amurka mai suna gary webb ya fitar da wani jerin rahotanni wanda ya baiwa sunan ƙawancen duhu a cikin wannan rahoton ya yi kallabin ƙawancen da ake da shi a tsakanin ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia da kuma mayakan contra da suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin sandanisa a ƙasar nicaragua ya kuma samo bakin zaren da ya haɗa wannan alaƙar da kuma ƙaruwar shan muggan ƙwayoyi a cikin birnin los angeles na ƙasar amurka da ke ƙarƙashin siyasar gwamnatin amurka na sama wa kontra kudaden shiga da safiyar ranar litinin goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da 2004 an samu gawar web a cikin gidansa da harbin harsashi biyu a kansa a hukumance sai aka ce kashe kansa ya to abu ne mai sauki a wannan lokacin shugaban ƙasa amurka donald trump ya zargi ƙungiyoyin waje da cewa su ne ke yada magan kwayoyi a cikin amurka kuma suna samun taimakon wasu gwamnatoci na waje alhali kamata gwamnatin tasa ta da cewa ta gajiya wajen fada da yaduwar shan magan kwayoyi a cikin gida amurka ta gajiya tabbas wajen kawo ƙarshen shan mugan kwayoyi a cikin gida da yake haddasa mutuwar dubban mutane a kowace shekara kuma amurkan tana kaucewa bunƙasa cibiyoyin da za su rika yi wa waɗanda suka kamu da shan magan ƙwayoyin magani kamar yadda ake da su a cikin wasu ƙasashe domin waɗannan cibiyoyin suna da buƙatuwa ne da a kashe kuɗaɗe masu yawan gaske abinda amurkan ba ta sanyi kenan cibiyoyi irin waɗannan suna fuskantar koma baya sosai a cikin amurka a gefe ɗaya kuma da akwai matsin lamba na ƙungiyoyin da suke kare manyan kamfanoni masu yin magungunan da ake haɗawa daga tsire-tsire masu bugarwa kamar opioid akan yi amfani da waɗannan irin magunguna domin rage raɗaɗi na cutuka mabambanta kamfanoni irin waɗannan kuwa suna da maslaha a kan barin irin waɗannan wato magan ƙwayoyin su yaɗu kuma suna da ƙungiyoyi na matsin lamba masu ƙarfin tasiri da suke shawo kan wasu 'yan majalisa na amurka da kafafen watsa labaru domin kare manufofinsu a halin yanzu amurka ta buɗe farfaganda a kan ƙasashen venezuela da colombia har ma da jibge sojoji a kusa da su a cikin ruwa ba kuma da daɗewa ba amurkan ta gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa da ƙasar trinidad and tobago wacce take a wannan yanki na caribbean wannan siyasar tsohuwa ce da amurka ta daɗe tana amfani da ita faɗa da fatakin magan ƙwayoyin da gina gidajen kurkuku maimakon a ɗauki wato kamuwa da shan kwaya a matsayin ciwon da ya kamata a ce ana yi wa masu shi magani ta hanyar raba su da shi da kuma dawo musu da lafiya da mai da su mutane su ci gaba da harkokinsu na da kullum kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe hakanan kuma a cikin gida amurkan ta kasa ladubo kowace hanya da za ta sa mutanenta su rage ko su daina shan kwaya. Faɗa da muggan ƙwayoyi a amurka ya daɗe kuma ya ga matakai mabambanta a shekara ta 1971 ne shugaban ƙasar amurka richard nixon ya fara shelanta yaƙi a kan muggan ƙwayoyi bayan da ya bayyana shan ƙwaya a matsayin abokin gaba amurka mai lamba ta ɗaya matakan da suka biyo baya sun ƙunshi hana shigar da kwayar cikin ƙasar amurka da kuma shirin yi wa waɗanda suka kamu da shanta magani ta hanyar cibiyoyin da ake da su a cikin faɗin ƙasar ta amurka inda ake kai waɗanda suka kamu da irin waɗannan shaye-shayen domin a yi musu magani a raba su da shaye-shayen sannan kuma a mai da su su dawo daidai da sauran mutane yadda za su iya mora kansu su mori al'umma hakanan kuma an haɗe ƙananan cibiyoyi wuri ɗaya na faɗa da magan ƙwayoyin a ƙarƙashin ƙungiyar dea a shekara ta 1973 sai dai a cikin shekaru na 1980 na ƙarnin da ya shuɗe hodar iblis mai arha wacce aka fi sani da crack cocaine ta rika watsuwa a faɗin ƙasar ta amurka hodar iblis mai arha wato crack ta fi a tsakanin talakawan ƙasar yayin da garin wannan hodar ta iblis ya fi watsuwa a tsakanin faran fata masu hannu da shuni. a tsakanin shekara ta 1986 zuwa ta 1988 an yi dokoki kan shan mugan kwayoyi da suka hada da ɗaurin shekaru biyar da duk wanda aka same shi da gram biyar na crack wato kwaya mai arha kenan amma su ko masu kuɗi fararen fata za a kai su a ɗore su ne tsawon shekaru biyar idan har ƙwayar da suke sha ta kai yawan gram 500 wato nuna bambanci wannan matakin ya sa gidajen kurkukun amurka sun cika sosai da masu shan kwaya musamman talakawa daga baƙaƙen fata da kuma 'yan latino to wani shafi na fada da magan kwayoyi a tarihin amurka shine yakin panama a shekara ta 1989 shugaban kasar amurka na wancan lokacin wato george bush babba ya bayar da umarni ga sojoji da su yaƙi ƙasar panama su kuma kamo shugaban ƙasarta bisa cewa wai yana kasuwanci da magan kwayoyi a fili yake cewa abin da amurkan ta yi shine tsoma baki a harkokin cikin gidan wata ƙasa da kuma kai mata harin soja da ma me ta sannan da kamo shugaban ƙasarta ta kuma ɗauke shi zuwa amurka aka yi masa shari'a ta jekanayika sannan aka jefa shi a gidan kurkukun ƙasar ta amurka a lokacin mulkin bill kuwa amurkan ta fito da wani tsari wanda ta kira shirin colombia farkon shekara ta 1999 wanda wannan shirin an ware masa biliyoyin dalolin da zama kawo ƙarshen noman cocaine a can ƙasar ta colombia a wancan lokacin amurkan ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta park da cewa tana kasuwanci da muggan ƙwayoyi daga cikin abin da amurkan ta rika yi da akwai yin feshi ta sama da wasu sinadarorin da za su rika lalata gonakin koka ita ko koka ita ce ake sarrafawa ta zama koken an kuma bai wa sojojin colombia horo akan hanyoyin lalata irin waɗannan gonakin sai dai shi ma wannan shirin bai kawo ƙarshen noman koka baki ɗaya ba domin tun asali mutanen waɗannan ƙasashen na karibiya da ma latin suna noma ko ka ba wai saboda ƙwaya ba suna da hanyoyin da suke sarrafa su a tsawon shekaru masu yawan gaske a ƙarshe a shekara ta 1996 zuwa ta 2021 amurkan ta sanar da cewa shirinta na faɗa da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa bai yi nasara ba To da aka shiga shekara ta 1996 kuwa sai jihar California ta Amurka ta yi dokar halatta amfani da wiwi saboda harkokin magunguna. Sannu a hankali kuwa wannan jihar ta California ta ma fitar da wata doka wata ta ci karo da ta tarayyar Amurka inda aka ɗauke haramcin ma shan wiwi bisa sha'awa saboda nishaɗi. da aka shiga shekara ta 2011 kuwa sai shugaban ƙasa amurka barack obama ya sanar da cewa amfani da yaƙi a kan muggan ƙwayoyi da ake yi bai dace ba wato a daina kiran abin da ake yi da cewa yaƙi ne domin ba a samu nasara ba a cikin shekara ta 2016 kuwa sai wani kwamiti a majalisar dokokin amurka wato congress ya fitar da sakamakon da yake cewa yaƙi da muggan ƙwayoyi ya ci ƙasa kuma a cikin wannan shekarar wani makusancin barack obama eric holder ya yi furci da cewa siyasar da aka rika amfani da ita a baya wajen fada da magan kwayoyi tana cike da rashin daidaito kuma akwai nuna wariya domin kuwa mafi yawancin waɗanda ake sawa a gidajen kurkuku baƙaƙen fata ne da kuma latino sannan kuma talakawa alhali masu kuɗi fararen fata suna sarrafa maggan kwayoyin watakila fiye ma da talakawan irin wannan furicin da ake samu daga jami'an amurka daga lokaci zuwa lokaci akan cewa siyasa su ta faɗa da maggan kwayoyi ta ci ƙasa shine sa yanzu take riga malam masallaci tana buɗe wani wato fili na daga na yaƙi a yankin karibiya wato tana maimaita abubuwan da ta yi a baya shine ya kai ta yanzu tana buga koyon yaƙi a kan ƙasashe irin su venezuela da colombia sai dai a fili yake cewa waɗannan ƙasashen biyu suna da saɓani ne na siyasa da amurka shi yasa washington ɗin take fakewa da batun magan ƙwayoyi domin ta dawo da su ƙarƙashin yi mata ɗa'a sai dai abin da jiya ba ta yi ba babu abin da yau za ta yi domin waɗannan ƙasashen sun ga azaba daga hannun amurka da kuma cutar da su da ta yi ta hanyar yaƙe-yaƙe da kuma ƙaƙaba musu takunkumai ta hanyoyi mabambanta wanda ya sa mafi yawancin ƙasashen da suke wannan yankin suna gaba-gaba wajen adawa da siyasar amurka to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wata fitowar idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai a ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halartar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana nufi da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da ya kai wata takwas za ga duka gashin ya zube sai da in an zo ana haife shi za ga su madda yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi wato matukar amfani ta yadda ya ganganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya dan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta sun kare wato fata daga samun sanyi shi ka za ga dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyar inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa da ya ta kare kula shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa kuma daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko ƙura shiga cikin ido to za ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarfasan kai su shi yasa muke da gashi a kanmu da sauransu duk nan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ba da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito dawo ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi din sannan su kuma ɗan ya yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɗin matsalar na fatar kan ne sai ke kuma tunda fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma don wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwari zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi zai zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da shafi misali a motsayi a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko ta yadda in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashi ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai kowane bambanci ne yake akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a dama akwai bambanci a yi wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kaga a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyanka kawai jijiyan ta rabu da jikin fatan ta zube sannan kuma akwai wanda su kuma karyewa yake yi a dalilin wani sinadari ne misali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na gaske wanda kamar wanda muke cewa relaxa to relaxa an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake ya zama a lankwashe yake a ce an an miƙar da ita to in ce za a da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan kemikal din zai sa gashin ya zama ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samu ga wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma ya karya wannan gashin. rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa duk ta dan tabo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka to ga gaskiya akwai matsaloli da su suke ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin bature ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba So da mu muna da gashi wanda yake alamfashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri so da ka man da suke shafawa da gashin su don yin shi ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karya namu sai da ka akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don su da zaki amma mai da za a sa don zaki ya yi sheki ko ya yi ya yin baki ko ya yi wannan ba su da matsala amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don zaki ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala ya iya sawa ya zama matsala da zaki da mutane da zai iya kai shi ga in ana sawa ba an ce ba za a bai ta matasa ba gaba daya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa Ta yadda faɗin wato gashin zai iya da kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ta za a ga ita da wato shi gashin zai yi zai zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa don yin sheki ko ya ƙara fitowa basu da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya bada miƙewa ya yi irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kowa zubar gashin shin ƙwayar cuta ne don ƙwayar cuta ne sai a ba shi magani. A'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da suka yi maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani kuma zai zai masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake kira sa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne ba yawa a ka za a baka iron din ko kuma gashin da tofi ko kuma ce wani sinadari ne ake kira thyroxine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne in ka wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a makero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zanzariyar wata gashin sai ka zata a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya za a samu harka ya Kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sa sama Allah kiyaye ciwo amin كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية عسريم لفيها هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر عصار 15 مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר